abu sulhi wa ma ta'allaqu bihi الصلح جائز بالاتفاق لكنه ليس على الاطلاق وهو كمثل للبيع في الاقرار كذاك للجمهور في الانكار فجائز في البيع جاز مطلقا فيه ومتوكي بيعا يتقى والصلح بالفضة zahabi bilmati aw bizahabi tafadudan aw binasiatin ubi wasulhu bil mad'umi fil mad'umi nasi'atan rudda ala al umumi wal wad'u min daynin ala al ta'jili awil mazidi fihi lit ta'jili awil mazidi fihi lit ta'jili tay sura waljam'u fi sulhi li bai'in wa salaf wama abana gararan bi zatta saf wasulhu bi ta'ami qabla al-qabdi bi zimmatin fazaka gairu mardi wa in yakun yuqbalu bil amana fa halatul jawazi mustabana babu sulhi babu mai bayani akan sulhi to abinda ake ce ma sulhi za a ta yanki jayayya kamar wanda ya kasance da wannan Abdullahi na Abi Hadaradin da ka abu malikin sun ka samu jayayya akan bashin da ka abu ke biya Abdullahi na Abi Hadaradin suna jayayya cikin masallaci sun ka daga sautattukan su har Allah ya jiya ya daga kyallen kofa ta ce mina na akai sai ka abunu malakin ya ce ina biya ta bashi na ya shi biya na yaƙi biya na shi ko gashi ya kama shi ya ci mume ka abunu malakin ya ci mume abdullahi bin abi hadarin shi ma sahabi mazun Allah na sai mazun Allah ce saka shi ce na sakai mm, ce kai ko an da shaɗara kuma ka raba bashin nan kashi biyu ya ce na raba biya mazun Allah ce kai ko biya shi shi ko kira ya biya shi to kaga wannan asulhu jaizun sannan kuma akwai hadisi wanda tirmidhi radiyallahu anhu ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa almuslimuna a as-sulhu ja'izun bainal muslimina as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan manzo Allah shi cewa sulhi ja'izi na tsakanin musulmi da musulmi sai sulhi wanda ke halattar da abin da a haram ko sulhi wanda ke haramtar da abin da a halal sannan kuma Allah shi na cewa wani ala shuruɗihim musulmi suna akan sharuɗin da sun kai illa sharuɗin sai fa sharaɗi wanda ya kasance shi ma a halla haraman wanda ya haramta da abin da watan wanda ya halatar da abin da ya haramta au ko kuma harama halalan ya haramta da abin da ya halatta to irin wannan shar'i shi kan babu shi amma sulhi tsakanin musulmi da musulmi ja'izina bisa ga wannan maluma sun ka akan ana sulhi sannan kuma da ayoyin alkur'ani sun ka zo akan sulhi masu yawa wasulhu ja'izun sulhi dai ja'izina bil ittifaqi bisa ga ittifaqin maluma maluma dukkanin sun yi ittifaqi akan sulhi ja'izina lakinnahu daga dai shi laysa alal idlaqi ba akan sake ki ba akwai inda bai yiwa ya sulhi zai kawo inda sulhi ya kasance haram akwai sulhi wajibi akwai sulhi ja'izi akwai sulhi akwai sulhi makruhi akwai sulhi wanda kasance haram ne wa huwa kamisli libai fil iqrar to shi sulhi shi na shina tamkawatan ciniki fil ikirari kana biyan mutum bashi Ya yi ikirari akan bashi an ka ce a yi sulhi to ho kamin bai'i daidai shi da ciniki duk abin da ya halatta ga ciniki ya halatta ga sulhi duk abin da ya haramta ga ciniki ya haramta ga sulhi nan ga fil ikirari kazaka kazaka fil fil inkari kazaka haka nan watan fil inkari haka nan kuma sulhi fil inkari shi ma ja'izun na amma halin jumhuri gun jumhurin maluma akwai wasu ka tai akan cewa ba a sulhi akan inkari sai dai ana sulhi akan ikirari ba shi halatta akan inkari amma wasu ka tai akan hakanan ba su da yawa ba shi shine kaudin jumhurin maluma ba abinda a misalin sulhi akan ikirari kana biyan mutum bashi ka kamar yanzu nan Abdullahi bin Abi Hadaruddin bai yi musu bashin da Ka'ab bin Malik ke biye shi ba sai manzon Allah ya muhu sulhi akan ikirari ya yi ikirari da bashi shi kuma ya tabbatar da shina bai ta bashi sai manzo Allah ci to karanki wani abu kaga nan kada'un da za'ina manzo Allah ci ya rage wani abu shi biya ka sai ya rage biya shi to kana biyan mutum dubu goma lokacin biya ya bai da dubu goma kun kai sulhi da shi akan shi baka wasu tuwahi waɗanda kasance kima su dubu goma ka gana an yi sulhi akan ikirari ya yadda da kana biya ta bashi ka yadda da kana biya ta bashi abin ya kai kotu da aka kai kotu an ka ce wani wani na biyar ka dubu goma ina suke ya ce rinka ilimin da su to mi aggare ka wanda zaka ba su a makwahin abin da shi ka biyar ka tun da kayi kirari ya ce ina da tura min a tamhana dubu goma in shi so in bashi an ka ce kana son tura min a tarci ina son tura min a tamhana ka ga an shi tura min a tamhana in ka ba an yi kada unni za'i an yanke kijayayya an yi sulhi akan ikirari nawa haka biya ta yi dubu goma mm. ka yadda da su ce bai yadda da su ba bai yadda da dubu goma ba bai yata ko kobo na biya shi abin shi ka biya ta ya ce ni ko bai ka biya ni ba to nan kuma an samu a yi musu sulhi akan yan kari in an ka sulhi akan yan kari ci to ni dai ja ga ta min yawa in ya yadda zan ba shi tura min a tamfana dubu goma mu warware da shi an yi sulhi akan yan kari kenan nan nan ga inda jamhuri jamhuriyar maluma sun ta akan cewa ko akan inkari ana sulhi ana sulhi akan ikirari ana akan ana sulhi akan ikirari bisa ga ittifaki ana sulhi akan inkari akan kaunin jumhurin maluma kaga takidi na ga wancan faja'izun fil bai'i duk abin da kasance ya halatta ga ciniki ya halatta jaza ya halatta ga sulhi mutlaqan sake wa mutuqi bai'an duk abin da kasance an ka hana muni'a duk abin da an ka hana bai'an ga ciniki muni'a hana shi fihi ga sulhi duk cinikin da an ka hana duk cinikin da an ka yadda da shi an yadda da ayi sulhi haka nan duk cinikin da an ka hana an yadda da ayi sulhi da irin wannan sura ga misali na zuwa yace ka sulhi bil fillati tam ka sulhi da azrufa an fillatin bil fillati ko ka sulhi bil fillati tam ka ayi sulhi da azrufa an gane an fillatin billaha ka sulhi bil fillati tamka 'ya sulhi da azurfa a ba da wata azurfa irin ta fadulan an gane kana biya ta dinari goma kana biya ta dinari goma filla ko kana biya ta dirhami goma kana biya ta dirhami goma lokacin biya shi yi masalan in ce wallahi ban amsa sai dirhami goma sha biyu ko kuma a yi sulhi akan in ba dirhami goma sha biyu dirhaminka mu ɗauka mu ce muhammadiyyi na ni kuma na wa dirhami a dirhamin da nika ka muhammadiyyi na kai kuma ba ka dirhami muhammadiyyi zidi gare ka an kai sulhi akan ina biyar ka dirhami muhammadiyyi ya yi tsada akan ka biya da dirhami ya bai tsada tai ba to sai ka bani dirhami zidi goma sha biyu akan dirhami na muhammadiyyi wanda ya kasance goma ne ina biya ka dirhami muhammadi guda goma lokacin biya shi ba ka dirhami muhammadi amma kana da zidi mm. mai sulhi akan ban amsa goma sai amshi sha biyu ko amsa sha ɗai ka gana an yi sulhi a zahabu bai zahabi ta fadulan an gane wannan ko ko kuma alfiddatu a bifillati ta fadulan wasulhu ah, bifillati ko to a zahabu bai zahabi ta fadulan kana biya ta dinari muhammadi dinari goma lokacin biya shi ban da dinari muhammadi amma ina da zidi, ka ce ba ka amsan zidi. sai in zan baka sha biyu ko in zan baka sha ɗai kuma a yi sulhi akan haka nan ga an yi sulhi a zahabu bi zahabi ta fadulan an gane haram na a yi sulhi alfiddatu bil fiddati ta fadulan haram na a yi sulhi a zahabu bi zahabi ta fadulan au bi nasi'atin ko kuma a yi sulhi kana biya ta dinari lokacin biya shi ban da dinari goma sai bayan wata guda musulhi bayan wata guda zan baka dinari goma sha biyu dinari goma kaka biya ta lokacin biya yayi ban da abin biyan ka a ce to sai wani wata to wani wata in yayi zan baka goma sha biyu kamar kenan ina biya ka dubu kana biya ta dubu goma lokacin biyan dubu goma ya ban da dubu goma na ce do Allah kai haƙuri har wani wata kace to ka yadda amma in wani wata zan baka dubu goma sha biyu to an yi sulhi akan nasi'a kenan nasi'atan can ta fadulan na nan kuma nasi'atan an gane a a nasi'atan ko a a kuma karanta kasulhi bil fiddati aw bi zahabi ta fadulan aw bi aw bi to kasulhi bil fiddati aw bi zahabi tafadulan shi abayanin da mun kai an hana duwancin surorin gaba ɗaya aw ta aw bi shi an nasi'a kamar yanzu Allah misali kana biya ta dinari goma lokacin biya shi in ce to zan baka dinari goma amma sai rana wata yau an samu nasi'atan wannan shi aka ce ma ribar nasa'i wancan ana cikin ta ribar fadali an hana ribar fadali ana jinta cikin wancan surorin da mun hito az-zahabu biz-zahabi tafadudan alfillatu bil fiddati tafadulan ribal fadali A zahabu bil zahabi nasi'atan alfillatu bil fiddati nasi'atan duk wannan an hana shi ko kuma kana biya ta dinari goma in biya ka dirhami in biya ka da dirhami dirhami dirhami ɗari kana biya ta dinari goma zan biya ka da dirhami ɗari amma sai rana wata yau an samu nasi'a an hana kana biya ta kana biya ta dirhami ɗari zan biya ka da dinari goma amma sai rana wata yau an samu nasi'a don wannan an hana shi <clears throat> ka sulhir bil fiddati aw bil zahabi tafadulan aw bi ta'akhurin ubi wasulhu bil madawumi fil madawumi nasi'atan rudda alal umumi mm. wasulhu fil madawumi sulhin da an yi watan fil madawumi bil mada'umi fil ko bil mada'umi da abinci fil mada'umi fi din gabe ma'ana an an ɗa'umi daga abinci nasi'atan akan jinkiri rudda alal umumi kana biya ta buhu biyar na gero yau ya kamata in baka su da ka taho yau san ce maka wani ka yi hankuri ka bar su har rana to zan baka su kuma yau an ka aje zan baka to wannan an yi sulhi kenan da da'ami da abinci da abinci amma na siyatan bisa ga jinkiri kuma luma masu hana wannan sai dai hannu da hannu mm. in an ka riga an kai sulhi to za a ba su yanzu in ba a ba su yanzu ba ya koma kamar sarfin mu a harun ya zama sarfin mu a harun saboda kana biya ta buhu biyar na gero yau ya kamata in baka su kuma da to kana da buhu biyar din yau ya kamata in baka su kuma ka zo ina da su ni cewa Allah ka min hankuri ina so in ciwo ta kasuwa sai ranar to sannan in baka buhun ka biyar na gero kaga ashe kenan in katifa an yi sulhi abinci da abinci amma a akan jinkiri rudda alal umumi za a raddi ne bisa ga umumi wai jinsi guda na koko jinsi ya saba to mu je mu awil mazid fihi yace wal wad'u min dainin haka nan kuma ragewa ga bashi alal ta'jili akan gaugotawa da'awa kabidan kana biya ta dubu goma sai wata in biya ka sai ni ka samu matsuwa da ka samu matsuwa cewa ne to ga shiwo saura kwana biyar ko kwana goma in biya hakudinka ko ko ka yadda ko kuma ala misali kana biya ta dubu goma akan wata guda in biya ka sai ka samu matsuwa tun wata bai sai ka to ka cewa ne wallahi ina da bukata da kuɗin nan baka bani su tun da ka samu kuɗi sai ka sai in ce maka to ai lokacin biya bai yi ba in dai ka yadda zan baka dubu takwas shi kenan warware da'awa kabilan kenan rage min wani abu in baka yanzu to in an kai wannan shi kuma kamar ya zama watan salafin jarar ba kamar kenan na arama dubu takwas na in wata ya yi ka biya ni dubu goma saboda dubu goma haka biya ta wata in biya ka an kai kwana goma sha biyu ka samu ka zo inda nake ka ce mini ka matsu don allah kana so in baka rubun na goma tun da ina da abin biya na ce maka to in dai ka yarda zan baka dubu takwas mu warware ka ce ka yarda ashe in ka amshi dubu takwas na ana ma dubu takwas na in wata ya yi ka rike dubu na goma muka hin dubu takwas ɗin ga ko an gane ko ashe kenan in wata ya yi ni na shi riba kenan dan dubu takwas ne baka wata ya yi muka hin in baka dubu goma sai ka rike dubun ga takwas hin dubu goma ashe kenan na ci riba ashe kenan ya zama salafun jere na ban na ara ma dubu takwas na in wata yake ba da dubu goma to shi na ce wadda min dainin walwatsu ragewa min dainin akan bashin Allah ta'ajili akan gaggatawa alu da fihi bit ta'hiri alu da fihi ko kuma ƙari gare shi bit ta'hiri akan jinkiri mm, mm, bit ta'ajili ko lit ta'ajili shine ta'hiri alu mazidi fihi ko kuma watan ƙari gare shi lit amma a sanya lokacin biya yau ya kamata alal misali in biya ka rubun ka goma da ka to san ce ban da sosai wani wata kace to in wani wata na kam lalle ko sai dubu goma sha biyu mun kai sulhi akan wani wata zan baka dubu goma sha biyu kaga an yi sulhi akan ƙari ga bashi shi ma ya haramta sulhi akan rage ga bashi ya haramta sulhi akan ƙari ga bashi ya haramta da'a wa qabidan wal jam'u fi sulhi li bai'in wa hmm? babu lokaci saura minti bakwai eh? Hmm? eh eh kamar kaka kamar da'awa ƙabilan kamar a ce da'awa ƙabilan ko watan ka rage in biya ka yanzu hmm. ai shi na ai ka rage zan biya ka yanzu Eh. Eh. Hmm. ka ga mm kaga nan annan in ya kasance kana biya ta yi dubu takwas kana biya ta yi dubu goma kan matsu ya zai baka dubu takwas a warware ashe dubu takwas ara masu yayi ai shi na mun kace salafin jarra naban rance nan da kya ja amfani kuma rance don Allah aka bashe shi ba a bashe shi don kuma in ba don Allah ba kaga ya ja amfani kenan can kuma inda kasance a ya kamata shi biya ka yau ya kasance yau bai da abin biyan ka sai wani wata dubu goma na yau ya kamata shi baka su amma sai wani ta zai biyan ka kace to wani wata dubu goma sha biyu shi kuma ya zama riba a halallahu bai a harama riba Mm. ya samu daga gefe ne mai cewa ne yana bukatar kuɗi eh, eh kamar yanzu alal misali kamar wadda cewai shi da ba da bashi ce to wani lokacin biya bai yi ba ina da bukata dubun nan goma da ni ara ma kawai min dubu takwas na ya yi ma dubu biyu eh, amma in baka da su eh, yanzu in aka kai wancan lokaci za ka ban kuɗi na cikakku amma in yanzu na na yadda ka bani dubu takwas na ya hima dubu biyu watan ramin dubu takwas makwahin dubu goma ai shari'a wata da ko in kuku ne da shari'a wata da ba na'am korin kai sai mutum kun samu kai sulhi kana sulhi daga kai sai mutum kuma an samu a shiga tsakani Waje hulkara hati mura'atul hilafi hulkara hati mura'atul hilafi wajen magana akan shahukka da an kace a wanke wasu sun kace an ka wanke ya isu wasu sun kace ba bai isuwa wasu sun kace maka ruhi na wankewa to wasu sun kace maka ruhi na kiyaye da sabani na mura'atul hilafi shi dai sulhi ya halatta bisa ga bisa ga shari'a sulhu ja'izun bil ittifaqi lakinnahu sa Allah idlaki ba sake ke ba akwai inda sulhi na amma ya jiru haraman hmm. ko kuma a halla halalan a halla haraman ko kuma haram halalan kaga nan bai halatta kamar da mun kai bayani Mm. kamar eh, suna jayayya mutane sun haka jayayya ta yi yawa suka ce a kere da wani da wani yan sulhi da aka kira sai guda ce ya yi da sulhi guda ce bai da sulhi ba ko to ya ce an kai jaizun ba wajibin an ka ce ba da ce an kai wajibin da wajibi na shi bari a yi

a'a nan ya ce wa baƙi baqiyati isa mai in a? wa baƙi baqiyati isa mai ka ga yanzu wanda an haka ce mana akwai baƙi baqiyatu isa mai to amma yana an haka ce ha ba wa baqiyatu isa mai don haka wanda an ce mana bai da wurin shafa dan bakin wajibi da nan ya fara zuwa nan ga a shaidu wanda bai da nan bai da wurin wajibi can da ce ka kafe bin makibin tahin na hito nan ga ashe ka kaga tahi shi na cikin wurin wajibi ko bai da kuma wani hannu in ba wannan hannun ba a'a au kana lahu yadun gairuha ko kun sha da dai wani hannu wanda ba wanga ba kuma hannun shi ma sha da zira'i ne to wajibi na shi shayi wanga kuma shi wanke wanga shi wanke wanga mai hmm? mai bayani na shekaran jiya mawadu siwari na aka ce ma mai mu amma na hindu dukkanin hannu badaliya mai hami mu hina jammarat wa kafin hadibin zuyin na ne Eh. Eh. wani na wai wanda kasance yana sallah da ɗalibai to ya kasance da ɗalibai shi ka sallah ta tala la'asar lokacin la'asar ya yi bai sallah da ɗalibai ba ko saboda rashin rashin ruwa ko matsalar ruwan sama awo sai kasance babu ruwa sai an kace ɗalibai kowa shi tafi gida shi alwala shi sallah kowa shi gida shi sallah saboda matsala ta rashin ruwa shi kuma sai mace bai sallar la'asar ba bai tuna ba sai bayan ya yi isha'i ko ko gabanin shi isha'i ana cikin sallar isha'i ya tuna in ana cikin sallar isha'i ya tuna a wajibi na cika isha'i din nan in ya cika isha'i sai shi la'asar in ya yi la'asar shi mai da isha'i istihbaban saboda ba jerin ta su ba wajibi bane sai sallah da kasance jerin ta ta wajibi na tun sallah cikin sallah wasu maluma sun ce sai in ya kasance mu ta da wakatina amma wasu maluma sun ta akan cewa in dai kana cikin sallah ka tuna da sallah wadda kake ci ta baci tun da kana cikin sallar isha'i ka tuna da la'asar don hakan ga zaka bi liman ka cika sallar nan kana cikin masajinul imami kana cikin kurkuku na liman bai sake ka ba tunda ba a rollarka ta kare ba don haka kana cikin masajinul imami sai ka bi sallah haka nan a ƙare in aka ƙare sai kai sallar ka ta la'asar in kai la'asar ka mai da isha'i wujuban wujuban amma da ka riga ka ƙare isha'ina sai ka tuno da kai sallar la'asar ba to in kai la'asar ka mai da isha'i musahabi na wasu maluma sun ci tayi hmm. kuma koda lokacin su guda kamar kana cikin la'asar bayan yi la'asar an kare la'asar ka tuno da baka yi sallah ta azhar ba wasu maluma sun ce in kai la'azhar mustahabbi na kame da la'asar an gane saboda mai abin da an ka ce watan tarawa fara sallah ta farko sannan sallah ta biyu wajibun na in zakara wa kadara in zakara wa kadara ko ka gana in kaddiba nan kadar amma ma zakara wajibi ya faɗi don haka dai a kauli guda na nan ga ko kuma kaulin da maluma suke aka ne shi an mashuri in kai yi la'asar ba mai da in za ka mai da sallah ta ta isha'i idan ya kasance shi ka sallar ta isha'i cikin tare da mm. ya samu tunawa shi ta to in yana shi ɗaya ka sallar ta isha'i ya tuna da bai la'asar ba in ya yi raka'a guda shi kara da raka'a guda in ya yi raka'a uku shi tun haye ta hudu shi sallama sannan shi la'asar in ya yi la'asar sannan shi mai da isha'i Sallon ala nabi sallallahu alaihi wasallam say